Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Litinin 17 ga watan Janairu. A cikin shirin za a ji yadda ta kaya a wani babban taron dattawan arewacin Najeriya da aka yi a Kaduna kan halin da kasar ke ciki. Babban aikin da ke gaban mutanen arewa suna son wani abu ya canza arewacin kasar nan sai sun san yadda za su fitar da shugabanni na kirki. Kamar kowane hantsin ranar Litinin yau ma za a ji shirin zauren matasan BOA da Nasiru Adamu Ilhikaya ke gabatarwa. za kuma a ji sharhin jaridun Najeriya da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Tsohon shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Kaita wanda sojoji suka hamɓarar da gwamnatinsa a shekara ta 2020 bayan juyin juya hali na shekaru bakwai ya mutu a cewar jami'ai a jiya lahadi ya mutu yana da shekaru 76 a duniya an san shi da suna ibk kaita ya yi mulkin ƙasar yammacin afirka daga watan satumbar 2013 zuwa agustan 2020 lokacin da masu tayar da kayar baya na islama suka mamaye yankuna da dama wanda ya sanadiyar raguwar farin jininsa zaben 'yan majalisun dokoki da ake cece kuce da jita-jita na cin hanci da rashawa da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki su ma sun ƙara haifar da fushin jama'a tare da jawo dubin dubatan jama'a kan titunan babban birnin ƙasar na Bamako suna neman yayi murabus a shekara ta 2020 a ƙarshe wani juyin mulkin soji ya tilasta masa ficewa wanda har yanzu sojojin ke mulkin ƙasar ta Mali duk da tsananin adawa da kasashen duniya ke yi da jagorancin nasu. Hukumomi a Amurka a jiya Lahadi sun bayyanar da wani ɗan ƙasar Birtaniya mai shekaru 44 da haihuwa a duniya a matsayin wanda ya yi garkuwa da wasu mutane hudu a wata majami'a a jihar Texas na tsawon sa'o'i goma kafin jami'an tsaro suka kutsa kai cikin ginin a daren ranar Asabar da ta gabata. tare da kawo ƙarshen takun sakar an kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su a Congregational Beth Isra'ila kusa da Fort Worth a jihar Texas, inda wata tawagar jami'an binciken manyan laifuka ta FBI suka harbe Malik Faisal Akram har lahira. Shugaban Amurka Joe Biden ya yaba da aikin jajircewa na jami'an tilastawa bin doka ya ce ba za a amince da kyamar wariya da harin ke wakilta ba ya kuma kara da cewar muna fatar samun ƙarin bayani nan da 'yan kwanaki masu zuwa game da dalilan wanda ya yi garkuwa da su a cewar Biden, amma bari na fito fili na gaya muku ƙarara ga duk wanda ke da niyyar yaɗa ƙiyayya za mu tar da kyamar wariya da kuma ta'addanci a ƙasar nan tamu. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Guguwar hunturu mai hatsarin gaske wacce ta haɗa manyan iskoki da ƙanƙara ta mamaye wasu sassan kudu maso gabashin Amurka a jiya Lahadi inda ta kakkaɓe wutar lantarki da ka da bishiyoyi da shingaye tare da lullube hanyoyi da dusar ƙanƙara. Fiye da mutane 260 ne ba su da wutar lantarki a jihohin Georgia, North Carolina, South Carolina da kuma Florida. Wata mahaukaciyar guguwa ta afka wasu gidajen tafi da gidanka na Trela a jihar ta Florida. Dusar kankara ta haifar da matsala a tsakiyar yankin jihar North Carolina. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta jihar West Virginia ta wallafa hotunan titina da dusar kankara ta rufe a yankin kudancin jihar a shafinta na Twitter ta kuma shawarci mazauna yankin da su natsu su kasance a cikin gidajensu. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu nufi birnin Kaduna na arewacin Najeriya inda dattawan yankin suka yi wani babban taro kan makomar kasar baki daya da kuma abin da ya shafi yankin arewa a siyasance tattalin arziki da ta fuskokin tsaro da zamantakewa daga kaduna ga isa lawan ikara da cikakken rahoton dattawan arewacin najeriya da suka fidda matsaya a wurin wani taron tattauna matsalolin arewa da maganar zaben shekarar 2023 a jihar kaduna sun ce zaben shugabanni na gari shine babban lamarin da ke gaban 'yan arewa shugaban kungiyar dattawan arewacin Najeriya Farfesa Ango Abdullahi da ya jagoranci wannan taro. ya ce shugabanci na gari shine babbar damuwar 'yan arewa. Babban aikin da ke gaban mutanen arewa suna son wani abu ya canza arewacin ƙasar nan sai sun san yadda za su fitar da shugabanni na kirki ba shugabanni wanda za su zo su sace kuɗin mutane ba kamar yadda ake yi yanzu malamai kuma da dogon gemu suna addu'a a kan barawo da yake satan kuɗin mutane shi yasa muke cikin halin da muke ciki yanzu ga mutum mai da aka san yayi ƙarya me yasa ba za a ce yayi ƙarya ba kafin a zaben nan an ce za a sai sai litan mai naira hamsin nawa muke sai yanzu an ce dola za ta zama kaza nawa muke sai yanzu me yasa ba ku waya ga kun ce ya alkawarin da aka yi mana ba cika ba duk da matsalar tsaro a arewacin Najeriya da ta kawo koma baya mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin Najeriya da ke wurin wannan taro Daftakin Baba Ahmad ya ce Arewa ce jagora a siyasar wannan ƙasa baki ɗaya. Waɗanda suke ganin kamar Arewa fa yanzu a durkushe take ta zama ganima sai dai a ɗibi inda ake so to suna kuskure. Da gaske muna da matsaloli da yawa amma idan ana ganin wannan shine zai kawo a ci galaban mu a yi mana abin da ake so a najeriya to akwai kuskure amma sai yan arewa sun bude su. shugabanci shine yanzu abin da ke gaba mu fiye da komi jefa ƙuri'a ka je ka nemi kati zaben wasu shugabanni da suka bambanta da wayannan shine kawai mafita a wurin mu yanzu dokta ana ganin abin da arewa ke alfahari da shine tarin mutane waɗannan tashe-tashe hankula da aka samu ana ganin sun rage adadin mutanen da ke arewa ba ganin wannan barazana ce a yunkurin ku na kawo sauyi ai ba nan ne matsalar yake ba matsalar ita ce waɗanda suka yi fushi suka ce zaben ma mun daina an mana ɓanna kam na jama'a amma bannan ya inda ya fi zurfi shine masu cewa zaben banza ba zaben haka muka yi ba wa'annan muna bin su muna ba su hakuri ba kuka za mu zauna ko ka ce kai fushi ba zo ka yi zabe wasu daga cikin mahalarta taron na tattauna matsalolin arewacin Najeriya da kuma inda za a dunkara gamar zaben da ke shirin shigowa sun nunar da mahimmancin mai da hankali akan zaben shugabanni na gari a matsayin mafita. Sunana Nasiru Ashir Sharif, darakta ita wannan kungiya ta da ta arewaci take shirya wannan taro kuma shugaban kwamitin amintattu na game da kungiyoyin arewacin Najeriya. Mutane su rabu da maganar jam'iyyu su tsaya su zaɓi mutanen kirki a kowane irin waje. A samu mutane hazikai nagartattu masu ƙoshin lafiya masu ƙoshin hankali a basu ƙasa. Sunana Prof. Usman Yusuf ni ne tsohon sakataren hukumar nan ta inshora da ake kira NHIS. Na farko shi ne dole fa mu shigo, ba za mu zauna mu bar 'yan siyasan nan da suka kai mu cikin wannan ramin. za mu zauna mu ce su fidda mu cikin wannan lambatun wato dan najeriya ya kamata ya san cewa yana da ƙarfi. Ƙarfin shi shine wannan katin zaɓe yadda ya kawo wa'annan haka zai tsige su wannan taro dai ya bayyana ƙarara matsayin yan arewacin najeriya game da bijirewa maganar karɓa-karɓa a zaben shekarar 2023 da ke tafe abin da wasu manazarta ke ganin zai iya kawo takaddama a kan siyasar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. tsohon shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya ce zai koma Ukraine ne domin yaƙi da tuhumar cin amanar ƙasa duk da cewar yana kallon su a matsayin hantarar siyasa. Ya ce ya yi imani faɗa da su wani ɓangare ne na kare haɗin kan ƙasa. Poroshenko ya yi kalaman ne a wani taron manema labarai a jiya Lahadi a Wasfor, sa'o'i kaɗan kamin ya tashi daga babban birnin Poland. zuwa Kiev na Ukraine inda zai fuskanci tuhuma a gaban kotu. Wani mai gabatar da kara ya yi zargin cewar Poroshenko na da hannu wajen sayar da kwal mai ɗimbin yawa da ya taimaka wa 'yan aware da ke samun goyon bayan Rasha a gabashin Ukraine a shekara ta 2014 zuwa 2015. Poroshenko ya dage cewar ba shi da laifi ya kuma zargi masu gabatar da kara a ƙarƙashin magajinsa shugaban ƙasar Volodymyr Zelensky da neman kawar da kai ga matsalolin ƙasar. A ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden sun cushe kayan marmari na karas da apple da dai saurarakinsu a cikin kwanan abinci don ba mabukata. kuma sun tattauna da masu aikin jin kai a jiya lahadi a zaman wani bangare na tunawa da hidima da Martin Luther King Jr. ya yi. Shugaban da mai ɗakin sa sun yi tafiyar kusan kimanin rabin sa'a daga gidansu da ke Wilmington a jihar Delaware zuwa Philip wata ƙungiyar ba da agaji ga mayunwata a Philadelphia da ke hidiman mutane kusan dubu da arba'in a mako a yankin jihar ta Pennsylvania da kudancin New Jersey kafin su mika abinci ga mabukatan. Biden ya ce dole ne a sabunta kuɗin harajin yara don tallafawa mabukatan. To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. ‘Yan ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya

masu sauraro kada fa a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. a sabon shirin zauren matasa na BOA da ya sauka a Bauchi inda muka tattauna da matasa kan wannan shekara ta kamfen ɗin zaben 2023 da wasu 'yan siyasa kan bullo don amfani da matasa don biyan muradunsu. Matsalar kan faru a kudanci da arewacin Najeriya. Matasan sun nuna yadda wasu 'yan siyasa kan nemi sajewa da talakawa don amfani da matasan ga cimma muradunsu na kashin kai. Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi, Rayyan Dairo Usman, Abdurrahman Amfen Shekal, Aminu Mai Manja da Dallami Hanson Baljanga. Ku kasance da shirin zauren matasa da VOA. kamar dai ciyawar nan ta kai nawa yau ga mu cikin shiri na zauren matasa yau gaba malar ya ni abun da nake fahimta dan lami hanson gaye barjanga a kowane lokaci suka yunkura suka zo neman mulki din sau da dama akan ajiye musu bukatun makarantu ko asibitoci to amma daga sun doru a kai saboda abin da yasa nake faɗa wannan ko mu da yake muna alaka da mutanen karkara in dan siyasa zai ce ko da ganye kuke ci dai sa hannun ku ya ci ya ɗebo ruwan ku da kuke ɗebo a tafki ya ce ku bai shi ko sai gwada muku shi na Allah ne ku yi ta musaba ku oh, har ma har ma wata kila inda rogo haka irin na kauye din nan a har rama da ka sani kudin rama in muka yi hakan suka ce wai mu ba su guduri to muka sai mu ce mun samu na Allah to ganin hakan shi kenan muka yi mu bashi go ahead mu bashi ƙuri'un mu to dan Allah muna kira gare su da su ƙara sanya tsoron Allah cikin harkan duk shugabancin da Allah ubangiji ya ba su to ka san in an bi ta barawa a ta mabi sau Abraman Antan yake magana a mu kan mu matasan muna da matsaloli ne irin wanda mu muke ba da dama hakan yake faruwa kowane matashi in ka same shi in yana tafiyan gidan siyasan ma wani dan siyasan zaka ji sun fara tattauna har yanzu fa ba a sallame mu ba ko har yanzu ba a bamu wani abu har yanzu ya kamata ana bamu allowance ba su da damuwa da matasan mu nawa ne a mu suka kasa biyan makarantansu ba su kulawa mutanen mu a mu nawa ne ba su da lafiya ba su da hanyar da su samu magani a asibiti ba su duba cewa shakatafin su na anguwansu babu magani duk matasa tunanin su na kaurwa da wannan kawai ya da a basu abin da da saka a jihu in dan siyasa je na basu abin da da saka a jihu to a rasa wuta a rasa ruwa a rasa magani a asibitin yankin su to ai babbar ma masifar ma ni da nake gani kwaɗayin da yake damun mu matasa din wallahi in ba mun yi nutsu ba sai mun zama ba ma bayin ba sai mun zama mota ma za su hau kanmu su taka su ce. Mm. sabila da babban al'amari mu matasa abin da yake damun mu shine a kulli yomin muna da hasada a cikin eh, junanmu mu a kulli yomin ba ma fuskantar abin da ya tafi duk dan siyasa kuma shi yana amfani ne da hankalinku da me kuka fi so me kuka fi kauna kuma mafi yawancin matasan yanzu ba ma son wahala yan ci zaune ne lokaci kaɗan kawai a bayar kawai a huta mm. da ka a samu na bulus kenan yawa na bulus din shine yake kan gaba mafi yawancin aksarin mu matasa to shi yasa yanzu ma wata siyasa da aka shigo da ta yan siyasa zaka ji sun ce dan siyasan irin kenan yan siyasa za su ce ai in baka tsaya takara ba sai mun kai ka kara ka ba kuma sun yi rubutu a facebook ko a kafafe na yada labari kuma ƙarya ne mutumin ba shi da aƙida kawai don dukiyarsa baka kuma san inda ma ya samo ta ba babban abin da yake da barazana da yake daga al'umma hankali shine musamman ga hidimar rayuwar matasa din a yau duk dan siyasan da zai dauki misali mashin ya baka sai ya ajiye maka ka'idodinsa da sharuɗin da yake so ka bi kai ne da je duk wanda ya mu rashin kunya ka sage shi a social media duk wanda ya tanka mun ka tanka masa a kafafen yada labarai to da man ka ga matsayin da dan siyasa da dauki mashin ya baka ko mota to ka zama tsagera ne mara kunya wanda zaka zagi ko a social media to da nake ba da shawara ma yan uwana yan siyasa kujeru na ba kujeru na ba za mu iya contesting ba mm. dan Allah mu haɗa kan su ba da haɗin kai wa ɗan uwansu matasa. Shawarin da barjanga ya bayar maganan dama abin da ni nake ta ƙoƙarin faɗa kenan wai mu matasa kullum muna maganan cewa an ɗauke ka je ka ci mutuncin wannan ka ci mutuncin wannan. Oh, Na'am eh, Rayyan. Rayyan wato Rayyan abin da nake gani ma yanzu kafin mu kusa kawo karshen shirin nan menene ma bukatar matasa me matasa suke so a yi musu saboda samu rayuwa mai inganci abin da matashi yake bukata a rayuwarsa a yanzu shine ilimi lafiya a samu kwanciyar hankali a duk inda yake a Najeriya musamman kasar bamu da kafan tauce Najeriya ba da garin da ya wuce inda nake Bauchi a samu kwanciyar hankali shin tsadar rayuwar kasar nan da ake fama da ita ta ina za mu samu matasa mu cire kasar mu a cikin wannan kange mu zaɓi mutum na gari na tsatse in ba mu zaɓi na tsatse ba sai a dinga tafiyan irin wannan tafiyan biri a yashi din har yanzu amma ni ina ganin matasa dole in suka haɗa kansu suka samu riya ɗaya suka zama cewa sun yaƙi wancan abin da ake daibatinin kwakwalwansu da faɗa da junansu don Allah da abin ya zo ƙarshe. To ni a tunani na gaskiyar magana in dai ana so matashi abin da yake so a yanzu bai wuce mafi yawanci yadda aksarin matasa idan rana ta gabar za su koma yamma ba idan kuma sannan rana ta faɗi za a nemi inda sanyin nan ne yanzu ana can ana ɗura a cikin ɗalo ko ɗaki ko wani masallaci ana ta surutun yan kwallo a'a wanda ta ce arsenal ta ce kiristiano um, um, um, cristiano ronaldo kaza da su ma yan uwanmu ne matasa suka yi kishi suka iya wani sana'a mun kasa gane gaban mu mun kasa gane bayan mu mun kasa gane gabar mu da mu ba mu da sana'a ba mu da tunani tunanin mu kawai na karamin lokaci ne ba za mu taɓa kawowa wani abin da zai amfane mu mu yi tunanin ma har mu baro yan bayan mu ba matashi gaba ɗaya tunaninsa kwakwalwarsa gaba ɗaya a rufe take babu wani abin da aka buɗe mata da za ta iya yi wa kanta babban matsala dole sai mun koma mun sami ilimi uwa uba gwamnatoci su sani ko su so ko su ki dole su sama mana ayyukan yi in suka sama mana ayyukan yi misali bangaren wuta a tabbatar da cewa an samu duwa ta wajen wuta bangaren masana'antu masana'antu mu su dawo suna aiki bangaren ci gaba duk wani kere-kere ya kasance mai digiri kafin ma ya gama digirin sai ya san wata sana'a da zai to an yaka shine hal an taimaki matasa an sa su a wani tafarki. Wannan gaskiya ne Abdurrahman Antan ya shekala ke magana. Hakika matasa ba abin da suke da bukata kamar ilimi aikin yi. Idan aka samu ilimi aka samu aikin yi to matashi zai yi rayuwarsa cikin kwanciyar hankali. Dukkan wani masifar da muka tsinci kanmu a cikin mu matasa da ta'addanci duk rashin ilimi da rashin aikin yi shi ya jawo. Saboda in ka ga asirin mutum ya tonu irin matasan nan yawanci da ga matasa ne masu karancin shekaru amma idan aka tambayi mutum zai ga ba a rabi babu boko kwanan nan nake ganin hiran wani yana maganan mema ma addinin sa yana maganan shi bai addini yake bana faɗan ƙabilarsa. to har ga Allah su kansu su kansu san ya ya kamata mu kasance wayannan abubuwa biyun zuwa uku shine ilimi da kuma masana'antu to har gobe kullum ci baya muke yi masana'antu a najeriya har ga allah sun ja baya inda da akwai irin wayannan abubuwan da ga matashi kullum ma bai da lokacin kansa aminu mai manja Aminu mai manja kusan eh, ba a kawo ban ji duka kun kawo maganar ma ko jari na yin sana'a ba gashi watakila kai manja ma kake sayarwa ai. Eh, eh, to Alhamdulillah dan lamiyan son gaye barjanga musamman yanzu a yanda karnin ƙasan yanda ta zamanto matasa dai kiran da muke musu shine mu wanda ka mu samu ilimi mu samu foundation na ilimi na addini da na zamani abu na biyu kuma karka yadda ka sake jikinka cewa sai gwamnati ta baka aiki ba digiri ka ba ko kowane kos ka yi ka zage ka fara sama komin kashinta duk gwamnati ne zai zo ya taimake ka taimake ka akan abun da ka sani da haka suke rudan mu adam ah, baku ku abun yi to ni ko na da ka taimake ni na yadda ka zo ka same ni akan sana'an da nake ka taimake ni akai muddin ka ce da ka cire ni akan abun da na sani ka kai ni akan abun da ban sani ba abun da zan ne. Eh. Kudin Kuɗin siyasa ma a misali idan shugaba ya ɗauki dukiyar al'umma ya baka ko miliyan nawa ce lokaci ɗaya za ga mutum ya rasa mutum nawa ne suka mallaki motoci a siyasa mutum nawa ne suka mallaki miliyoyi a siyasa mutum nawa ne suka mallaki gidaje a siyasa mutum nawa ne suka mallaki shaguna a siyasa amma da yake ba su san wahalar su ba za ga shekara biyu uku wallahi ya zama abin tausayi to ma haka abinda kaman abinda malam nasiru da zai ke tambaya malam aminu akan hidimar na kasuwa da shararsu. mun yi wannan maganganu a baya cewa duk yadda za a yi mutum matashi ka nemi wani abun da za ka dan dinga dalaftawa idan kana da abun ka hankalinka bai zai bata har ka tafi wani ya dauke ka ce maka hau mota mu tafi gari kaza ni ni wani kaza ka je ka tsare min kaza ya san cewa kana da abun yi ku dakata a nan matasa sai makon gobe Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar Amurka ni na sura da mu da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum ga baban gidan jibrin da sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya baiwa dakarun sojojin najeriya umarni na kawo karshen hare-haren da 'yan bindiga ko 'yan ta'adda ke kaiwa a wasu garuruwa da ke jihar naija shugaban buhari ya bayyana hakan ne sakamakon hare-hare na kwanan nan da aka ce 'yan ta'adda sun kai wasu ƙauyuka tare da haifar da asarar rayuka har ma da sace mutane sakon shugaban ƙasar wanda mai taimaka masa ta fuskar yada labarai malam garba shehu ya fitar na cewa shugaban ya nuna alininsa ga gwamnati da al'ummar jihar neja dangane da har-haren na 'yan bindiga sai kuma jaridar vanga da ke cewa kungiyoyin shugabannin makarantun kwalejojin kimiyya da fasaha na gwamnatin tarayya sun yi kira ga gwamnatin kasar da ta dage haramcin daukan ma'aikata musamman ma dai malaman makarantu da za su koyar a irin wa'annan kwalejoji ga yadda kwalejojin kimiyya da fasaha na gwamnatin tarayya yaren ke fuskantar karancin malamai jaridar vanga ta ruwaito babban sakatare a hukumar kula da makarantun kimiyya da fasaha na najeriya professor idris bugaje na cewa dage haramcin daukan malaman ya zama wajibi da domin cike gurabe da tsaffin malamai suka bari tuni dai hukumar ta aike da wasiƙa ga gwamnatin tarayya ta hannun ministan ilimi da kuma shugaban ma'aikatan najeriya sai kuma jaridar da son ɗaya daga cikin manyan labaranta na cewa ƙungiyar dattawan arewacin najeriya najeriya ta yi fasali da shirin karba-karba na 'yan siyasar najeriya inda ta ce ba ta yadda a ce wani yanki na ƙasar nan ne zai fi da ɗan takarar shugabancin najeriya ba a wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar mai ɗauke da sa hannun tsohon mataimakin shugaban jami'ar jihar plateau profesa doknan danjuma shani na cewa kamata yi lokacin jam'iyyun siyasar najeriya su bar kofar su a buɗe ga duk wani ɗan takara maimakon takaita shi ga wani yanki kaɗai sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa tsohon shugaban kasar Mali da sojoji suka hambarar Ibrahim Bubakar Kaita ya rasu yana da shekaru 76. Ibrahim Bubakar Kaita ya kasance shugaban kasar Mali tun daga shekara ta uku har ya zuwa shekara ta ashirin lokacin da sojoji suka hambarar da gwamnatinsa. Sai kuma jaridar Disney, jaridar Disney na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari tare da sauran shugabannin Najeriya da saka da hada da shugaban majalisar dattijai da ta'amal lawa da na wakilai femi jami'a mela da babban alkalin alkalai na ƙasa da sauran gwamnonin najeriya sun ajiye furanni domin kawo ƙarshen bikin ranar tsaffin sojoji da aka gudanar a najeriya bikin wanda aka fara tun 28 ga watan oktoba ya kawo ƙarshe ne a ranar 15 ga wannan wata na janairu da muke ciki baban ya jibrin amurka daga lagos Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu mu. Salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati Basari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar katsina ta yi wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022 to babu shakka wannan zaɓe zaɓe ne mai matuka amfani ga al'umma su kananan hukumomi ita ce gwamnati wadda ta yi kusa ga talakawa Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amerika. Sunana ɗan da Nijo Jakadara jihar Niger, Najeriya. ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Niger. To ga hanyoyi ta cikin garin tagara ga suna sun lalace ga suna abubuwa ga su an wasu da wannan aiki sai ban ga lokacin da aka tada wannan aiki to ba wani abin da bukatan da zai yi mana sai dai tada kora to in dai da gaske ake so a yi ta tada wannan aiki akan gaskiya a yi wannan aiki tsakanin da Allah mu san cewa mu talaka zabin da muka yi ba mu zabi kunin dare ba Allah sa ku ji mu ni ne ɗan namiji ga kadara jihar Niger Nigeria. Assalamu alaikum sashen Hausa BOA Amerika. Mai magana Abubakar Muhammadu Lil Amara Sokoto da Najeriya. Ya Allah ka mana maganin wannan bala'i da bala'o'i waɗanda ba mu da masu mana magani sai dai Allah. ya ta Allah mu da Sokoto sai an kashe mutum an ɗauke mu. Amma an to an yi doka an ce an hana mu ɗan matakin da za mu kare kanmu. Duk arewacin Najeriya gaba ɗaya bayan gwamnan Katsina ya ce mutanen su kare kansu. kowane gwamna ya taho ya dokar da ta takura ma da al'umma ta yi sannan ba a ba mu tsaro ba an bar mu cikin bala'i da kaskanci muna roƙon Allah shi mana magani so ana nuna gwamnati ba ta son talaka sai an ta tashi siyasa ta tauta tana biya ta ta ce na ta tana tana so mai ba ta ba shi tsaro ba ta bar cikin bala'i da kaskanci da kashe mai da kashe 'yan uwanmu da zinace zinace da aka da 'ya'yan mutane gwamnati tana ji tana gani ta ki magani ne amfanin gwamnati ba ta kare haƙƙin talaka da dukiya ta na haka wannan bala'i Allah shi wani magani kuma gwamnati ta sani na haka wani gwamnati Allah na al'amari Allah shi wani magani mai magana Abubakar Muhammad Ilil Amara kuka suke Najeriya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. tsohon shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Kaita, wanda sojoji suka hamɓarar da gwamnatinsa a shekarar 2020 bayan juyin juyi hali na shekaru bakwai ya mutu a cewar jami'ai ajiya Lahadi. Ya mutu yana da shekaru 76 a duniya. Hukumomin Amurka a jiya Lahadi sun bayyanar da wani ɗan ƙasar Birtaniya mai shekaru 44 da haihuwa a duniya a matsayin wanda ya yi garkuwa da wasu mutane hudu a wata majami'a a jihar Texas na tsawon kimanin sa'o'i goma. Kana ƙarshe an ji cewar guguwar hunturu mai hatsarin gaske wacce ta haɗa manyan iskoki da ƙanƙara ta mamaye wasu sassan kudu maso gabashin Amurka. a jiya lahadi inda ta kakkaɓe wutar lantarki ta kada bishiyoyi da kuma lulluɓe, hanyoyi da dusar ƙanƙara. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Amma idan Allah ya kai mu an jima da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Salaman Abu da ya haɗa shi sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wasala.